أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin fara zumunta na facebook ta yau dai muna ranar asabar ne ta tara ga watan sha'aban na shekara ta 1443 bajira ne muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan maris na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na Sidirat Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف muhammadin wa محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin watan sha'ban watan sha'ban shine wata na takwas a jerin watanni na lissafin shekara ta musulunci shine watan jajiberan ramadan wato daga shi sai kuma mu shiga watan ramadan wanda a ciki ne ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta ma wannan al'umma yin azumi na kwanakin wannan wata watan sha'ban wata ne wanda yake da daraja da falala ayyuka a cikinsa suke da falala a gurin Allah subhanahu wata'ala hadisi ya tabbata daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha game da Imamul imamul bukhari da Muslim suka rawaito tana cewa babu wani wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtarsa daga farkonsa har karshe in ba Ramadan ba sai dai yakan yi azumi mafi yawan kwanakin sha'aban. wato wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan azumci mafi yawan kwanakinsa wato <clears throat> babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake azuminsa ya azumi da yawa a cikinsa baya ga ga ramadan wanda shi yakan azumce shi daga farko har ƙarshe sai wannan wata na sha'ban annabi yakan yi azumi mai yawa a cikin wannan wata a watar wayar aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa yakan azumce shi sai ɗan kaɗan wato ɗan kwanaki kaɗan ne kawai yake shan azumi a cikin wannan wata na sha'ban to kaga wannan aiki na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nuna mana cewa wannan wata yana da wata falala da wata daraja da wani kusanci na musamman da bawa zai samu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi ya zabi ya azumi a cikin mafiya yawan kwanakinsa fiye da sauran watanni in ba azumin ramadan wanda yake wajibi akan kowa ba a hadisin aisha yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya azumin sha'aban daga farko har ƙarshe shi yasa ruwayar da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumahu kana kullahu cewa annabi yana azumta sa dukansa malamai suka ce sauran ruwayoyin da aka ruwaito daga wajenta tana togaciyar cewa illa kalilan yana nuna cewa ba dukan yake azumta ba wato ta faɗi kullahu amma tana nufin mafiya yawancinsa kamar yadda yake a wasu ruwayoyin ta ce ammatuhu wato mafiya yawancin kwanakin wannan wata na sha'ban annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da zo cikin sunan nasa'i da musnad imam ahmad hadithin usama ibn zaid ya bayyana mana dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi yake yin azumi mai yawa a cikin wannan wata hadisi ya tabbata a cikin waɗannan littattafai guda biyu sunan nasa'i da kuma musnad na imam ahmad daga usama ibn zaid zaid radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya rasulullahi lam araka tasuma shahran ma tasumu sha'ban lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu sha'ban ya ma'aiki ban ga kana azumtar wani wata ba kamar yadda kake azumtar watan sha'ban wato in banda watan ramadan wannan azumi ne na farilla ya ce ban ga kana yin azumin nafila a wani wata ba kamar yadda kake yin sa a watan sha'ban sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka shaharun ya faru nasu an na rajab wa ramadan wannan wata ne da yawancin mutane suke gafala su manta da shi yana nan kuma tsakanin rajab da shaban rajab da ramadan wato bayan rajab sai shi sai kuma ramadan sai ya ce wa turfa'u fihi al'amal shahrun wa huwa shahrun turfa fihi amal kuma wata ne da ake ɗaukaka ayyuka a cikinsa ila rabbil alamin zuwa ga ubangijin halittu fa uhibbu an turfa an yurfa amali wa ana sa'im saboda haka nake so a ɗaukaka aiki na zuwa ga Allah alhalin ina azumi wato wannan wata na sha'ban annabi ya ƙara nuna wa shi usama ibn zaid dalilin da yasa yake yawan azumi a cikin sa cewa a cikin shekara ka kakaf shine watan da ake tattara ayyuka na shekara na kowane bawa a ɗaukaka su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka ubangiji ya tsara a cikin kwanakin sati akan ɗaukaka ayyukan bayi zuwa duk ranar alhamis annabi yakan azumci alhamis saboda ya zanto ayyukansa da za a ɗauka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a wannan satin ya zanto an ɗaukaka su yana azumi to haka a shekara kuma a cikin watan a sha'ban ne ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na shekara gaba ɗaya to shi ne a nan ya ce ina son a ɗaukaka ayyuka na ina azumi to akwai hadisi da ya zo a cikin sunan kamar sunan abi dawud da waninsa hadisin al'ala ibn abdurrahman an abihi an jaddihi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce idan ta safa ramadan fala ta sumo a wata ruwa idan ta safa ramadan fa ko an siyan. idan afwan idan tasafa sha'ban fala tasumu ko idan tasafa sha'ban fa amsiku an siyam yake cewa idan sha'ban ya cika rabi to kada ku ci gaba da azumi ko kada ku yi azumi a wata ruwayar fa amsiku an siyam ku dakata da azumi to wani hadisi wasu daga cikin malamai sun ah, tabbatar da shi wasu sun ce hadisi ne sahihi wasu sun hadisi ne hasan daga cikin waɗanda suka tabbatar da hadisin akwai al'imam tirmidhi akwai al'imam ibn khuzaima akwai ibn hibban a cikin waɗanda suke na baya-baya akwai irin su sheikh nasir bin albani irin su sheikh ahmad muhammad shakir irin su shu'aib al da wasu daga cikin malamai sun tabbatar da hadisi cewa hadisi ne hasan ko kuma eh, hadisi ne hasan cewa hadisi ne tabbatacce suka fassara shi da cewa abinda ake nufi yayin da azumi yayin da sha'aban ya raba tsaka to kada wani ya azumi wanda bai saba yi ba wato kada mutum ya yin azumi a farkon sha'aban goma ta farko har goma ta biyu ta shigo har sai ta an kai sha biyar ga wata sannan kuma ya fara tsirar azumi suka ce abin da hadisin yake nufi kenan a saboda ka bai ci karo da hadisin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar mafiya yawan kwanakin sha'ban ba yannan yana azumtar su wato tun daga farko ba wai daga tsakiya yake da ba suka ce wannan hadisi shi ko yana hani ne kan a tsakiyar tsakiyarsa a fara azumi a ciki idan har mutum ya kai lokacin bai fara azumi ba wato sha'ban ya raba tsaka bai fara azumi ba to sai ya haƙuri yadda hadisin yake nunawa kenan a wasu da yawa daga cikin magabata sun raunana hadisin da yawa daga cikin magabata sun ce hadisi ne wanda yake bai tabbata ba cikin waɗanda suka raunana hadisin akwai yahya ibn ma'in akwai al ahmad yana cewa hadisi ne munkar wato mai tsananin rauni A daga cikin waɗanda suka raunana hadisin akwai abu zur'a ar-razi da abu hatim ar-razi da da dama daga cikin malamai magabata duk sun na hadisin cewa hadisin bai tabbata ba kuma wannan kaure shi ya fi karfi cikin maganganun malaman hadisi shine rashin inganta ingancin hadisi na farko a hadisin al'ala ibn abdurrahman shine ya ta da ruwayarsa ba a sabu wanda ya tarayya da shi cikin ruwayar wannan hadisi ba duk da cewa hadisi ne muhimmancin gaske kwarai da gaske da yana ga magana akan azumi na sha'abar wanda yake maimaituwa duk shekara da zanto babu wanda ya ruwaice shi daga cikin albajiran abu huraira sai shi akwai wata ruwaya ta muhammad ibn muhammad ibn munkadir ta munkadir ibn muhammad ibn munkadir amma ruwaya ba ta inganta ba sannan kuma abu na biyu ya ci karo da hadisan da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan azumtar wannan ranar wai wannan azumin wato wannan watan cewa ayi azumi a cikinsa har ya zanto yana yawaitar azumi a cikinsa shi ko wani hadisin har ma da ruwaya da take cewa idan ta safa sha'aban fa'amsiku kaga fa'amsiku yana nufin ko da kun fara idan idan sha'aban ya ya raba tsaka to ku dakata kaga ba ana nufin cewa kawai hadisin yana magana ne akan wanda ba su fara ba sai da ya raba tsaka a'a hadisin lafazin ko yana nuna cewa kun fara amma da zarar ya raba tsaka to ku dakata to kuma wannan ya ci karo da hadisin Aisha da muka faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumtar sa fiye da wato mafiya yawan kwanakin sa sannan hadisin Usama ibn Zaid shi ba hadisin ya hasan yana cewa ban taba ganin wasu watanni da kake azumtar sa ba kamar da kake azumtar wannan wata da Sha'ban shi ba kaga ya ci karo da wannan hadisin akwai hadisin da ya tabbata na abu huraira da sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya taƙaddaman na ahadun minkum a ramadana bi siyami yaumin au yaumai illa rajulan kana ya somuhu kada ɗayanku ya gabaci wato ya tari ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai mutumin da ya zanto daman yana azuminsa wato mutum ne ya saba yin azumin alhamis ya saba yin azumin litinin sai ya zanto kafin shigowar ramadan akwai litinin ko kuma alhamis kafin shigowar watan ramadan da kwana biyu to wanda ba zai fasa yin azumin sa ba na alhamis da litinin kamar yadda ya saba wannan shi bai zanto mai tariyar ramadan ba tunda da daman can azumi ne yake yi na sunna ba wai na tariyar ramadan ba shi kansa wannan hadisin ya saba ba wancan hadisin na al'ala ibn abdurrahman domin yana cewa sai mutumin da ya saba azumtarsa kaga mutumin da zai yi azumi kafin shigowar ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu babu shakka wannan ya yi a cikin kaso na biyu na sha'aban wato a rabin ƙarshe na sha'aban wanda shi kuma cewa in sha'aban ya raba tsaka kuda dakata kudai na azumi amma ga sha'awar na ruwaya sahihiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya tarihi ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu sai dai mutumin da ya saba yi to sai ya yi azumin sa to kaga wannan ya nuna ko da ya raba tsaka in ka saba yin azumin ka za ka yi azumin ka saboda haka wancan hadisi ne wanda bai inganta ba maganar rashin ingancin sa ita ce tafi karfi a cikin maganganun malamai da suka yi kuma ita ce yawancin magabata manyan malamai magabata waɗanda suka fi wato kafuwa a cikin ilimin hadisi suka yi suka yi na rauna da shi wannan hadisi na al'ala ibn abdurrahman an abihi a jaddihi saboda haka wannan wata na sha'ban wata ne mai mahimmanci kwarai da gaske mai daraja kwarai da gaske yana da kyau mutane su ribaci wannan lokacin domin su ƙara samun abin da za su kusance ubangiji su wani wata'ala yana daga cikin hikimar da wasu daga cikin malamai suka ambata na yin azumi a cikin wannan wata na sha'ban shine horarwa mutum ya horas da kansa wajen fuskantar watan ramadan da yin azumi saboda haka idan ya zanto ya yi azumi a cikin watan sha'ban yayin da ramadan ya zo to ba zai sha wahalar azumin ba domin ya riga ya fara sabawa yayin da ya yi azumin muka a cikin watan sha'ban saboda suka ce yana daga cikin hikimar yin haka a wannan watan na sha'ban akwai batun a lailatul nisfi min sha'ban wato daren rabin watan sha'ban wato idan daren sha hudu a daren sha biyar ga watan sha'ban wasu hadisai sun zo da cewa mutum ya tashi ya kiyamun laila a daren da safe kuma ya tashi da azumi waɗannan hadisai duka hadisai ne bar gurbi wanda ba su inganta ba wato kiyamun nisfin sha'ban ko siyamun nisfin sha'ban wato mutum ya yi kiyamun laili a rabin wato idan sha'ban ya raba tsaka ko ko mutum ya yi azumi idan shaban ya raba tsaka wani hadisai ne duka wanda ba su inganta ba hadisai ne masu raunin gaske wasu ma duka hadisai ne da suka biyo ta hannun waɗanda aka riga aka san su na yin karya a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka babu wani babu wani nisfin a nisfin sha'ban kuma abinda wasu suke cewa <clears throat> idan sha'aban ya raba tsaka a wannan dare ne ake tsara dukkan wasu al'amura na kaddara ubangiji subhanahu wata'ala yake shirya dukkan wasu abubuwa da za su wakana a cikin bayansa a cikin halittunsa wannan shi ba bai inganta ba don abin da ya inganta kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani allah subhanahu wata'ala ya yi maganar saukar da alkur'ani a cikin wani dare na anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin yi faraƙo kullu Amirin hakim amran min indina inna kunna mursalin Allah ce lalle mun saukar da shi alkur'ani a cikin wani dare mai albarka lalle mu ne masu gargaɗi a cikinta ne ake shirya dukkan wasu al'amura wanda suke cike da hikima to wannan aya ta faɗi cewa an saukar da alkur'ani a cikin wani dare da ake tsara komai to kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul qadr ya nuna mana cewa eh, alƙur'ani ya sauka a daren lailatul qadr ne daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr a daren lailatul qadr kuma a cikin watan ramadan yake saboda ka kaga ashe watan ramadan shine watan da ake yin budget din ko me zai wakala a cikin halittu amma ba a cikin watan sha'ban ba saboda haka maganar cewa a cikin watan sha'ban ne ake yin wannan magana ce mai rauni da bata inganta ba abinda da inganta ya tabbata shine a cikin watan ramadan ne ubangiji subhanahu wata'ala yake shirya dukkan wasu abubuwa da suka riga suka tabbata a cikin iliminsa da kaddararsa cewa za su wakana a cikin bayansa saboda haka wannan wata wata ne wanda yake da falala ya kamata mu ribace shi mai ayyuka na kwarai ubangiji wata ala ya karba mana Allah ya samu dace kamin samamin malalla ya saka da alkhairi ta mu ta farko yau ta zo daga abdulkarim daga bauchi wanda yake cewa malam menene hukuncin matafiyin da yake azumi idan ya yi tafiya shin zai iya ci gaba da cin abinci ne a matsayin matafiyin kamar yadda yake ga kasaru na'am in eh, matafiyi an yarje masa cewa ya sha azumi da zarar ya shirya tafiya ba wai lalle sai ya ma yi tafiya ya shiga halin tafiya ba yadda ya zo a cikin hadisin anas da waninsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sunnarsa shine mutum yana iya fara cin abinci ma ba wai lalle sai ya fara tafiyar ba misali mutum ne ya tashi da asuba zai yi tafiya to zai iya karya kumullo ya kama hanya wanda zai tabbatar cewa tafiyar zai yi kada ya ce abinci kuma ya zama sa gida kada ya nuna ba tafiyar ba zai yi saboda ka mutum zai iya fara ba wai lalle sai ya kai ya yi tafiyar kasar ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce sai ya yi tafiyar kasar ya je inda ya halatta ya kasar to nan ne ya halatta ya fara a ji wannan ba ba shi ne mafi rinjaye cikin maganganun malamai ba hadisin anas ya tabbatar da cewa yakan yakan sunnar annabi sallallahu alaihi shine yakan yi aje azumi a halin tafiya tun kafin ma bar gari saboda ka ya halatta kuma idan mutum ya ga zai iya yin azumi to yin azumin ya fi masa akan ajewar in ya ga zai iya yi daman ita ajewar wato mustahabbi ce ga mutum in ya ga dama in ya zanto kuma zai wahala sosai in mutum zai wahala sosai to wannan baya halatta mutum ya azumi ya shiga cikin wani hali shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min albir asiyamu fi safar baya daga cikin aikin alkhairi yin azumi a watan a halin tafiya malamai suka ce ana nufin mutumin da yake shiga wahala sosai yayin da yake azumi to wannan baya daga cikin aiki mai kyau ya yi azumi yana halin tafiya an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga wasu can a halin tafiya suna sun dau azumi suna ta shan wahala har ba ana ta zuba musu ruwa saboda wahalar da suke sha annabi sallallahu alaihi wasallam ce ula'ikal usat ula'ikal usat waɗannan su ne masu sabo su ne masu sabo wanda yake nuna cewa idan har mutum zai sha wahala to baya halatta ya dau azumi a halin tafiya amma idan mutum zai iya to babu laifi ya dau azumin sa ya tabbata sahabbai sukan yi tafiya wasu suna azumi wasu ba sa azumi masu azumi ba sa kushewa marasa azumi marasa azumi ma ba sa kushewa masu azumi don kowa nensa daidai ya yi a irin wannan yanayi mutukar dai ba cikin wahala mutum zai samu kansa ba to Wani baya halatta ya azumi sai wannan take cewa malam shin mace za ta iya yin azumin ramuwa kuma ta sa a ranta cewar azumin ya zama dokarwa ga mijinta Allah ya biya masa wasu bukatu a'a ba zai yiwu ba shi azumin ramuwa ana binki azumi wannan farilla ce farilla ce farilla kuma za ki sadaukar da ita ga wani ba farilla wani haƙƙi ne na ubangiji a wuyanki da za a ki ce kin sauke shi amma kuma kin ba wani ba ba ki da wannan damar saboda ka shi azumi in yana ya zama na wajibi to babu magana ka saudakarwa wani to sannan kuma abu na biyu a babu wata sunna da ta nuna cewa ka yi azumi ka sadaukar ma wani abin da aka sani a sunna ya tabbata shine kana iya yin sadaka a madadin wani ka ba da sadaka a madadin wani amma ba azumi ba ga azumi sai dai ka yi masa addu'a ina iya yin azumin nafila ko ma na farillar na ramuwar in kin kai a ƙarshen azumi sai ki masa addu'a Allah biya masa bukatunsa na alkhairi wannan kina da dama ki yi tawassuli ne da kyawawan ayyuka wanda aika shar'anta shi shiga dukkan wanda zai wani aiki mai kyau yana iya yin tawassuli da ƙarshen aikinsa Allah subhanahu wata'ala ya biya masa bukatunsa ko ya biya ma wani nashi bukatunsa. sai shi kuma wannan yake cewa shin sharaɗi ne sai mace ta yi sallar asubahi a jami'i sannan za ta iya yin salata shuruk ba sharaɗi ba ne mace inda take nan ne masallacinta gidanta a ɗakinta inda take sallah na ta asuba nan ne masallacinta sauraka in ta riga ta yi sallah ta zauna a inda take ta ci gaba da tasbihi ko karatun alkur'ani har lokacin rana ta fito ta yi haske ta tashi ta yi sallah a biyu to tana da wannan ladar da ake ba wa mutumin da ya salatul ishraq to kamar ya yi hajji ko umara to ne shi kuma idan mutum ya tuna bai yi sallar magariba ba bayan ya yi sallar isha zai yi magarban ne sanin ya sake yin wannan isha ko kuwa zai yi magarban ne ita kadai ba sai ya sake isha'i ba sun tashi sai ya yi magarban ita kadai a jera sallolin da suka wuce bisa magana mafi inganci ba wajibi ba ne yana da kyau idan mutum ya zo zai yi sallolin da suka fi uce masa ya yi su a jere wanda mustahabbi ne amma in ya zanto ya riga ya yi wata sannan ya tuno da wata bai yi ta ba ba a cewa tun ɗin da ya riga ya ɗin ta rushe babu wani dalili da yake nuna lalacewar sallarsa kuma da zai zo misali mutum da ya zo ana sallar isha'i shi kuma bai magariba ba to da ya bi aka yi sallar isha'i da shi yana iya tashi ya magaribarsa kuma isha'insa ta yi magaribarsa ta yi wannan shi kuma ya ce menene matsayin yin sallama da kalmar assalamu alaika idan mutum zai yi wa dan uwansa sallama ko kuma ya ce wa alaika salam babu komai kana ya ce assalamu alaikum da siga ta ta jam'i kana ya ce assalamu alaika ko assalamu alaiki duk ya halatta Wannan shi kuma yake samalan shin ya inganta hadisi cewa duk ranar juma'a mamaci yana zuwa kofar gidansa yana kuka yana cewa iyalansa sai masa sadaka a'a wannan duk babu babu wani abu na na nasfi ayar alkur'ani ko hadisi da ta zo da wannan kuma wannan yana daga cikin abubuwa na gaibu da abin da yake gaibu ne to ba a ba a tabbatar da shi ta hanyar ra'ayi ta hanyar ijtihadi mutum ya ce ya gano amma ba ba bane shi kawai da ya gano haka wannan ba a tabbatar da shi da haka kamar yana ba a tabbatar da shi ta hanyar wato mafarkai a ce an yi farkin wani ko wani salihi ko wani mutumin kirki ya yi mafarki cewa wani yana ce masa duk sati ina zuwa kofar gidana ko mu mamata muna zuwa duk irin waɗannan mafarkin mafarkin akwai su cikin kitab arro ro na ibn qayyim da ya ka irin waɗannan mafarkin mafarkin na labarurukan mamata da zaman su a cikin kabari da hira da waye da waye duk amma waɗannan duk labaruka ne ba su tabbatar da wani abu na gaibu ba shi gaibu shine abin da ba za a iya tsinkayo shi ba sai ta hanyar wahayi wahayi shine alkur'ani ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai ne za su iya bada labarin wani abu na gaibu ce da shi da kai ga yadda yake to harkar mutum a cikin kabari da rayuwar mamata a cikin kabari wannan rayuwa ce ta gaibu babu wanda zai iya bada labarin ta in ba nasi ne aka samu daga Allah ko manzon sa sallallahu alaihi wasallama ba to wannan babu wani nasi kuma da ya nuna cewa gashi mamaci yana fitowa yana zuwa kofar gidansa yana roƙo a masa sadaka na ga wasu ne dai masu karɓar sadaka suka shirya abin don zuwa suna karɓar sadaka duk ranar juma'a saboda wannan labarin amma ba tabbatacce ba ne shi ma da cewa yake ya inganta mutum idan mutuwa ta zo masa zai ga duk abin da ya aikata a duniya alkhairi ko shari kafin ya mutu shi ma wannan duka gaibu ne ba za ka yi ganin duka ayyukanka ba na'am mutumin da ya yi aikin kirki zai yi mutuwa mai kyau zai ga mala'iku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin jabir hadisi mai tsawo da cikin musnad imam ahmad cewa idan mutum ya zo mutuwa idan mutumin kirki ne mumini ne mutumin kirki zai ga mala'iku sun zo masa da fararen kayayyaki suna kanshi su zo cikin lalama da kalamai masu daɗi su karɓi ransa wannan ya tabbata sannan idan mutum fajiri ne ko kafiri ya zo mutuwa zai ga wasu mala'iku baƙaƙe ƙirin wanda za su zo cikin kausasan maganganu su zo da wani yanayi mai ban tsoro a haka za su fizgiransa yana ihu su wannan duka ya tabbata a sunna cewa haka abin yake Allah ya ce wannan zai'ati zarka wannan shifati nashta akwai mala'iku Allah yana rantsa da mala'iku masu wato fizge ran kafiri da ƙarfi da masu cire ran mumini cikin sauƙi cikin nishadi wannan kaga alkur'ani ya tabbatar da wannan hakanan Allah ya ba mu labari cewa waɗanda suka kafarta mala'iku ولو ترى إذ يتوفى الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid lokacin zaka gani lokacin da mala'iku suke karɓar ran waɗanda suka kafarta suna dukan bayansu da gabansu suna dukansu suna cewa kudaddana azaba wacce take ta ta gobara saboda haka a shi kafiri lokacin da ya zo mutuwa zai yi ta cikin tashin hankali ba cikin daɗi ba to amma maganar ya ga ayyukansa gaba ɗaya, da abin da ya aikata kamar ana masa majigi wannan ba ba tabbata ba abin aka sani da gobe kiyama aka zo hisabi to shine nan za a baje masa ayyukansa kowa a bashi littafinsa ce ya karanta abin da ya aikata ya kara kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa za a bashi a ce to kai da kanka yau kai za ka isa kai wa kanka hisabi wannan shine shine abin da ya tabbata a alkur'ani wani shi kuma yake ce malam shin sanya lokacin jana'iza yana da kyau a musulunci eh babu wani abu a ce ga lokacin da za a yi jana'iza da waɗanda mutane ne za su yi masu sallah idan ba su san lokacin da za a yi sallar ba kaga ai zai zanto babu babu masallata saboda ka dan an ce lokaci kaza bayan azahar ko bayan la'asar ko karfe kaza ko kashe gari duk wannan babu komai babu wanda ya taba cewa haramun ne ko bai halatta ba to sai mai sako na gaba yake cewa malam menene matsayin amfani da kayan mamaci ba a raba gado ba ba a taba kayan mamaci matukar dai ya mutu sai an raba gado akwai abubuwan da watakila ya riga ya saye shi domin amfanin iyalinsa wato kamar abinci kayan abinci mamaci yakan sayo kayan abinci domin iyalansa su ci kamar daman nasu ne kamar ba a cewa don mamaci ya mutu a dakatar da abincin da ake ci a gidan kamar yadda wasu suke zafafawa a ce an yi rasuwa sai a ce to duk to aje a kulle shi ba za a ƙara iban kayan abinci ba saboda wai ya mutu ya zama gado wannan ba daidai ba ne yayin da magidanci ya ka abinci to daidai yake da ya mallaka wa 'yan gida za a ci a wannan shi ne abincinsu haka ba za a hana su cin abincinsu ba don ya rasu amma wasu abubuwa na shi da yake amfani da su irin motarsa irin kayan sawarsa gogonsa wasu abubuwa ne da an san fasinal kayansa ne nashi ne nashi na kansa to wannan ba za a taba su ba ko wani ya dauka rika amfani da su ba tare da araba raba ba amma kayan abinci wannan na duk gida ne ba za a ce ai shi ya sayo wannan rushe din ba ko shi ya sayo wannan kuka gas din ba a daina a ɗauke ta a daina amfani da ita sai an raba gado a daman ya so ne domin amfanin gida domin amfanin iyalinsa da 'ya'yansa da sauran waɗanda suke gida haka za a ci gaba da amfani da su wannan ba za a hana a dakatar da amfani da su ba na du gida ne amma abin da yake nashi ne na amfanin kansa to ba za a taba ba sai bayan an yi rabon gado Da masu kallon mu kuna tare da shirin fatoyin rahama daga nan gidan talabijin na rahama ko muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita za mu dora cikin shirin nan gaba kaɗan da ka mu. tabarkan mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatin rahma inda muke tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita tumana tambaya ta gaba ta zo daga wanda yake cewa ya ji ana cewa ziyartar mara lafiya da daddare abu ne da ba shi da kyau shi ne ke cewa akwai nasi ne akan hakan wallahi ban san wannan ba ban san ce ka ziyarci mara lafiya da daddare ba kyau ba ban san ina aka samo shi ba ka ce abu ba ya da kyau yana buƙatar a samu nasi da ya ce ba kyau zama ziyartar mara lafiya abu ne mai kyau kuma ni a tunanina ko a ilimina ban san inda aka yi masa lokaci aka ce sai sai lokaci kaza ba banda lokaci kaza to sai wannan take cewa malam matar da take ciyarwa lokacin ramadan kasancewar ba ta iya yin azumi saboda wata jinya ta ce malam za ta iya bayar da kayan abincin na tsawon kwanakin azumin gaba ɗaya ga yayar ta kasancewar mijin yayar ya mutu kuma ba ta da ƙarfi ga yara ya halatta wanda yake ba da abincin fidiya shine wanda ba zai iya azumi ba Allah cewa alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wanda ba zai iya yin azumi ba ko zai iya yin sa da wahala to ya ba da fidiyar abincin miskini guda ɗaya to ya halatta mutum ya tattara abincin miskinin na adadin kwanakin azumin da ba zai samu yi ba ya ba wa miskini ɗaya kamar yadda ya halatta ya iya tara miskinan adadin kwanakin ya raba musu wato zai iya in kwana talatin ko ashirin zai iya tara muskilai talatin da tara a lokaci ɗaya raba musu kamar dai zai iya ɗauka duka ya ba muskini ɗaya wannan abu ne da wasu daga cikin malamai musamman shafi'iyya da hanabi da wasu jama'a ma daga cikin malaman malikiya duk sun yarda da wannan kuma babu wani abin da yake nuna rashin ingancin haka saboda haka ya inganta mutum zai iya tattarawa ya ba wa mutum ɗaya yayatta za ta iya ba wa ba ita ke take ci da ita ba za ta iya ba ta na gaba daya a kwanakin azumin da ba za ta samu yi ba sai wannan shi kuma yake cewa yana son karin bayani game da kaifiyar sallar asham ko kuma tarawih da ake cikin wata ramadan eh, ba kaifiyar ta kamar sauran na filfilu ne na dare yadda ake sauran na filfilu na dare haka ake yin ta ko dai a yi raka'a biyu a sallama a yi a biyu a sallama biyu a yi sallama har ayi yi raka'a goma biyu-tiri raka'a ɗaya ko raka'a uku ko kuma a raka'a hudu ba tare da an zauna tsakankaninsu ba ko kuma ayi raka'a takwas wato ana iya haɗewa akwai ma ruwaya da ta zo a yi duka ba babu zama a tsakaninsu amma dai idan mutum yana limanci ne to ya kamata ya yi raka'a biyu saboda wato tausaya ma waɗanda suke bin shi sallah domin ba ba yanayi na mutane iri ɗaya bane suke bin shi sallah akwai wanda suna da ƙarfi akwai wanda suna da rauni akwai masu bukata akwai wanda bukata ta kan iya bujiro masa ana cikin sallar to saura ka yin yin raka'a biyu yayi sallama zai ba wa mutane dama waɗanda suke da mabambanta bukata da waɗanda suke da rauni iya yin sallar a bayansa kada ya ce zai rika haɗe raka'o'i hudu lokaci guda ɗaya yana yin su domin wannan zai iya wahalar da wani wanda watakila ya shiga da wata bukata ko ta taso masa ko kuma yana da rauni da ba zai iya jurewa rakawai hudu gaba ɗaya ba amma mutum in shi kaɗai yake yi to wani yana da dama ya yi biyu yana da dama ya yi hurhudu yana da dama ya yi shida yana da dama ya yi har takwas duka ma sai ya yi goma ma ba tare da ya zauna ba duk wanda ya halatta in mutum shi kaɗai yake yi to babu komai don ya yi wannan amma in kana liman to kada ka ce ai sunna ce bara ka haɗa raka'o'i hudu ka yi su a lokaci guda wannan zai iya haifar da wahalarwa ga waɗanda suke bin ka ko wasu daga cikin waɗanda suke bin ka sallah sai shi wanda ke malam hadisin da ke nuna cewar har kifi a cikin ruwa suna roƙa wa malami gafara to wannan ya shafar malamai waɗanda suke karantar da yara islamiyya ko ko sai manyan malamai duk wanda yake koyar da mutane alkhairi yusalluna ala muallimin nas alkhair haka kace muallimin nas alkhair duk wanda yake koya mutane ilimi ya shiga karkashin wannan so ba wai sai manya-manyan malamai jima-jima ba a duk wanda zai zanto ana amfana da shi yana koyarwa da mutane addinin su yana nuna musu yadda za su karanta alkur'ani ko yadda za su yi tsarki ko yadda za su yi sallah wannan ya shiga cikin wannan falala insha Allah wani shi kuma yake cewa shine yake jagoranci a wani majalisi da ake karantar da alkur'ani yace wasu bayan Allah kan ba da kuɗi ko kayan ciye-ciye shin ya halatta sa na jagora ya ɗauki kaso fiye da wanda yake jagoranta ɗin ko kuwa idan abin ya wadata ya bai waɗanda ba 'yan majalisun ba wanda su ma mabukata ne ya kamata dai ya guji yin abin da zai zama masa shubaha ko son kai idan ya zanto dukan kowa da yake nan mabukaci ne kamar shi to bai kamata shi ya kwashi mafi yawa bai ba su kaɗan ya yi ƙoƙari ya yi adalcin da shi ma wato zai ji a zuciyarsa zai nutsu amma kai ya kwashe shi mafi yawa sauran kuma ya yi musu kaɗan kaɗan wataƙila duba yawan bukata tana yi shi yana da iyali da yawa yana da mata yana da 'ya'ya da yawa sauran kuma wataƙila ba kowa ne yake da wannan ba to in ya yi kasan gwargwadon girman iyali da yawan 'ya'ya wannan babu komai wannan yana da mata biyu da 'ya'ya goma wannan yana da mata ɗaya da 'ya'ya biyu kaga ba su zama daidai wa daidai a kaso ba wannan zai fi bukata akan wannan to dan ya kara ma wannan wannan ya rage masa wannan babu komai da cikin adalci ne amma watakila shi yana da mata ɗaya da 'ya'ya kwaya uku waɗannan kuma waɗanda suke karatun tare da su akwai mata biyu da 'ya'ya takwas 'ya'ya goma shi ya kwashe mafi ya ɗauke rabin duke sannan su kuma ya sassa musu a anan ba adalci sannan in ya samma wasu a can daban wanda ba sa ciki idan har shi wanda ya mallaka masa abin kusan ya bar masa abin a hannunsa ya yi abin da ya dace wannan babu komai don ya taimaka wasu wanda ba sa gurin matuƙar dai za su shiga cikin mabukata din wannan shi kuma ya ce malam mutum ne yake da uban gida kuma shi ne manaja a wurin sannan a kasuwa suke siyan abinci safe da rana a kudin shagon da yake kula da shi to sai tashi yana azumi na nafila shi ne kisha to da zai tafi gida sai ya dauki kudin shan ruwa a matsayin kudin abincin safe da na rana shi ne ke tambayi malam shi ne matsayin wannan abin da ya aikata to ni a fahimta ta kamata kada ya haka an ware wani kaso ne na a ci abincin rana da na safe da rana na haka ya ce ku hmm, na safe da rana na ya zanto yana azumi in abincin ne aka kawo aka ba shi ya yi take away shi kenan amma ba ba shi bai ɗauki kuɗi zai zama akwai shubha don a irin haka zai iya ɗaukan kuɗin da ya wuce ma adadin abin da ya kamata ya ɗauka saboda haka in har abinci aka yi za a ci na safe da rana shi kuma ya tashi da azumi shi kenan in abincin aka soyo ya karɓi abincin wannan babu komai zai iya karɓar abincin ya tafi da kansa amma ya ce bari ya ɗau kuɗin buɗe baki ina ga wannan zai jefa kansa cikin wata shubha ne wannan shi kuma yake malam yana sana'ar siyan kaya ne amma ta hanyar awo da sikeli ya ce ya kasance idan yara suka zo ko kuma wanda bai sani ba sai ya siya kasa da yadda ake siya sakamakon inda yake sana'ar wai ba musulmai ba ne to shi yake tambaya ingancin wani abin da yake wani baya da inganci kuma zalunci ne bai halatta ba ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne a gurin da yake sana'ar duk ɗaya ne ba a ce idan mutum ba musulmi ne ka zalunce shi ko ka cuce shi ko ka hana masa haƙƙinsa wannan shi ake kira eh, bai'ul mustarsil ko zamnul mustarsil mutumin da bai san farashi ba ko bai da wayo ka yi masa wayo ka abin sa ƙasa da yadda ya kamata ka saya wannan malamai sun ce ba halatta mutum ne ya zo zai yana kawo kayansa kai kai take dubawa kai kasan yadda ake sayan awon abu amma gani cewa bai sani ba ta yadda da zai sani ba zai zai sayar maka ba kuma da zai ji labari bayan ka saya ƙasa da abin da ya kamata ka saya ganin cewa wai bai sani ba da zai sani zai yi bakin ciki zai ji damuwa to bai halatta kai wannan ba shi yasa malamai da yawa suke cewa idan mutum ya je guri aka yi masa irin wannan damfarar to yana da dama ya mayar da abin ko a warware cinikin saboda haka babu maganar ko musulmi ko ba musulmi ba ne ko ma wasu waye a gurin idan kasancewa abin nan a kilo ga yadda yake a kasuwa haka ake sai da shi idan wani ya zo bai sani ba haka cutar da shi kamata ya ka faɗa masa gaskiya nabi sallallahu alaihi yana son mutum ya zanto mai gaskiya ne a cikin harkar cinikinsa sai ko sayarwa to ne kace malam a wani waje ne muryar mata take zama al'aura da kuma inda take aka san hakan abinda aka hana mata shine su wato makala su ta yadda za ta sa mutum sha'awa wala ya kaza na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qul qawlan maarufa wala takhza'na bil qawli kada ku Allah yana gaya wa matan annabi sallallahu alaihi kada su wato kankanta su saboda sama mai cutar sha'awa wani kwaɗayi ya rika jin wani abu a tare da su kada su yi haka amma su faɗi magana da take shari'a ta yadda da ita suna kan mace ba an hana ta magana ba ne babu wani hadisi da ya ce sautin mace al'aura ne amma ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zo a majalisinsa su yi tambaya ga maza zaune na bai taɓa cewa ke ya kike magana ba alhalin sautin ki al'aura ne annabi yakan saurare su kuma yakan yi magana da su sukan ba shi ansa duk da murya ai suke magana da ka sauki mace ba al'aura ba ne Allah yana cewa idan sa'altu buhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye matan da ba na ku ba wani abin amfani to ku tambaye su ta bayan shamaki wato mutum ne ya zo makocinsa baya nan yana so ya ari shebiri ko diga ko wani abu a gidansa yana iya magana da matar gidan ta sa a miƙo masa da ya sallama ta ansa wannan babu komai illa iyaka ya zanto min wara hijab ne ba su yi gaba da gaba ba sai ya yi magana ta soro ta waje ta ji ta ansa menene a addini ne makocinku da Allah ina san aran kaza Allah ce su yi haka kaga inda a ce biliyar al'aura ce to Allah ba zai ce su tambaye su ta bayan hijabi ba za ta ce eh, tambaya ta bayan shamaki kaga dole za a saurari ansa ba mutumin da za a ce an yadda baka kai tambaya amma ba yadda baka ansa ba zai zama ba ta da wani amfani saboda haka a cikin ayar sai Allah ce wa qulna qawlan ma'rufa shi kaga za su yi magana illa iyaka kada su yi magana da take ta saba wa shari'a ko magana da take daukan hankali da za ta ja hankalin da namiji wannan bai halatta ba saboda ka cewa mace sautin ta a kowane lokaci al'aura ne wannan ba gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallam kan fita bayan yayi wa mata maza wa'azi ya kan fita je inda maza suke kuma ya kan tafi da bilal a lokacin ya musu wa'azi har ma wasu su yi tambayoyi a lokacin to ka gada a ce sautin sautinsa al'aura ne in ka ce shi ma'aikin Allah ne Allah ya tsare shi daga irin waɗannan abubuwa to a bilal fa da yake tare da shi ai shi namiji ne kuma shi ba a ce yana da wannan khususiyar ba to kuma a gabansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu wa'azi a gaban sa ne za su yi masa tambayoyi saka babu komai to sai wannan yake cewa macen da take bin sautin sallah daga masallaci sai aka ɗauke wuta shi ya makomar sallar ta na farko dai ba daidai ba ne ci ta bi sautin masallaci wato ta bi sallaci sallah daga gida mace an yadda ta je masallaci a yi sallah da ita ka ce ma idan mazajen idan sun tambayi mazajen su za su je masallaci a ce kar su hana su la tamna'u ima allahi masajid amma kuma sai ce wa hunna khairul lahunna su yi sallah a dakunan su a gidajensu su fi musu alkhairi mata da za ta yi sallah a gidanta ya yafi mata alkhairi akan ta je masallaci a yi da ita a jami'i saboda ka abinda ake bukata ga mace in har za ta yi sallah a masallaci to ta je inda mata suke tsayawa a cikin masallaci su bi sallah ma ba daga gidanta ta rika bin sallah ba saboda ka tun daga nan mata ya kuskure irin wannan sallah wasu daga cikin malamai ba suna cewa bata inganta ba saboda babu sallah ga wanda yake wajen sahu sai ya shiga sahu ba ka shiga sahu ba ka zo masallaci ba sannan idan har za ta fara sallah kuma a ɗauke abin da sai ta ci gaba ta ƙara shi sallata wannan a bisa ƙaunin da ya ce sallata inganta a haka ka za ta ya inda in ya yan tafi ruku'u ne ta ji shiru shi kenan sai ta ɗago ta ci gaba da sallata ita kaɗai amma gudun hakan ma bai kamata ma tun farko ma ta bi sallah daga gida ba ko mun kusancin gidanta da masallaci kuwa matukar dai nan ba a cikin masallacin ba ne to ne ke malam waɗannan sharuɗa ne shari'a ta tanadar da za a kiyaye domin namiji ya karantar da mata to abin da ya kamata ne ya zanto babu halwa kada ya zanto namiji ya keɓanta da wata ita kadai da sunan zai yi mata karatu wani baya halatta sannan na biyu ya zanto matan da zai karantar waɗanda suke sun yi kyakkyawar shiga ne da kyakkyawar sutura kai zanto mata sun shigo su zo aji a cikin wani yanayi wanda yake na caɓa ado da kwalliya ce a haka namiji zai tsaya gaban su yana karantar da su a zo cikin kamala ta sutura sosai sai za ta suturce dukkan wani guri a jikinsu ya karantar da su sannan zanto babu halwa ba wani zai keɓanta da wani ɗaya ko biyu ba yana musu karatu wanda shaidan zai iya shiga a cikinsu sannan abu na uku ya zanto a babu isassun matan da za su iya wannan karatun wanda kuma shi ne galibi abin da yake faruwa galibi in aka ce mata ne kaɗai za su koyar da mata to galibi za a iya samun rashin karancin matan da za su wasu fannonin na ilimi kuma mata ba za su iya karantar da su ba haka akwai bukatar dole sai namiji ya karanta amma akwai mace to aula in akwai mace ta san abin da take to aula ta karantar akan shi namiji domin mace da mace za su fi samun sakewa wajen tambayoyi da bayanai da sauransu sama da a ce namiji ne wanda yake ba muharrami ba ba za a iya samun sakin jiki wajen yin tambayoyi da neman bayani ba amma asali namiji ya karantar da mata wannan ba mu komai annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun ce ya rasulullahi mutane maza duk sun kwace mana kai sun rinjaye mu akan ka ka samu da wata rana da za mu rika taruwa a wani wuri kana karantar da mu duk sallallahu alaihi ya sa musu rana suna taruwa na musu karatu wani al'asul ne da yake nuna halacci wani ba zai ce to ai shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka shi ba matsala a ka'idar ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne saboda koyi sauran al'umma ta yi koyi da shi shine al'asul lakum fi rasulillahi uswatun hasana haka Allah ya ce kuna da abin koyi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga wani aiki na nashi an kice ba za a yi koyi da shi a cikin wato akwai nasin da yake nuna balamai abinda malamai suke cewa wannan kususiyar annabi ce shi kadai take banta to su kuma wannan kususiya sai da nasi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan nawa ne ne kadai ko Allah ce wannan naka ne kai kadai to wannan shi ake ce hususiya in babu nassi to yana komawa ga asali asali shine ayi koyi da ayyukansa saboda ka in har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma bai to gacciyar cewa wannan khassa ne da shi ba to za a iya koyi da shi anan za mu ga cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi musu karatu dole zai zanto na farko ba mace ɗaya bace da yawa na biyu kuma zai zama suna cikin kamilan shigar su da kyakkyawar su ba abin nan ban sannan kuma a lokacin babu wata mace da za ta iya musu abin da ba ma'aiki sallallahu da ba zai musu na bayanin shari'a da aka yi zanto kai karantar da su hudubar annabi sallallahu alaihi da yake a idi da a wancan lokacin ba amsa kowa in ya gaba da maza sai ya je kuma bangaren mata to kamar yadda muka faɗa ɗazu yakan je da bilal bilal namiji ne wanda yake ba muharramin su ba kuma annabi ya musu eh, wa'azi bilal yana wurin kuma har ma su yi masa tambayoyi wanda yake nuna cewa babu komai matukar dai za a yi wisu cikin yakoki na shari'a ba tare da an kaucewa wata wani hukunci na shari'a ba ta sai wannan take camalan ta da ana cewa idan mata suna al'ada ba za su yi wanki ba ba za su yi kitso ba ba za su yi kunshi ba sannan ba za su yanke farce ba shi ne take cewa ingancin haka wannan duk ba gaskiya ba ne wannan canfa canfa ne na mutane ma ba nasi bai hana mace tana al'ada ba za ta yi wanka ba ko tana al'ada ba za ta yi kitso ba ko ba za ta yi kwalliya ba wannan duk ba ba gaskiya ba ne cikin al'ada duk za ta iya komai kawai abin da aka hana ta shine ibada a wannan lokaci ko mijinta ba zai kusance ta ya tara da ita ba tana cikin wato jinin al'ada amma duk wani abin da mutum yake yi zai ci gaba da yinsa za ta iya da yin wanka ita ma ya kamata ta yi wanka saboda ta gyara jikinta za ta yi wanka za ta yi sa turare a gidanta za ta yi kwalliya a gidanta duk za ta iya yi ba mu komai wannan shi kuma yake cewa malam menene rashin lafiyar zuciya kuma ta ake gyara shi domin lokaci sai ya ji zuciyarsa tana ta masa wasu wasin abin da bai kamata ba rashin lafiyar zuciya iri biyu ne akwai rashin lafiyar zuciya da ta kamu da cututtuka na na na na na munafirci wato da zanto tana kudirci abinda ba shi ne take faɗa da baki ba da baki yake furtawa ba wanda shi ne munafukai suke su kudirci kafirci a zuciyarsu suna faɗar su sun yi imani idan suka gamu da mummuni qalu amanna idza kharau ila shayatin qalu inna ma'akum ومن الناس من يقول آمنا بالله wa ma وما bi mu'minin cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira Allah ce waɗannan su ba mu'mine bane yukhadi'un Allah suna ganin yaudarar Allah suke ma una illa anfusahum ma yash'urun kansu kawai suke yaudara ba sa dai ji ne ba sa fahimta Allah ce fi qulubihim marad akwai cuta a zuciyarsu kaga wannan cuta ce ta kafirci cuta ce ta munafici boye kafirci a zuci da kuma bayyana musulunci a baka akwai cuta ta ta wasu miyagun ayyuka kamar cuta ta hassada cuta ta ainihin kullata eh, da wani zai sa hassadar wasu a zuciyarsa ko ya kullaci wasu a cikin zuciyarsa ko cuta ta jiji da kai mutum ya rika jin shi ya fi kowa kuma ah, abinsa aikinsa ya fi na kowa inganci ya fi kowa daraja ya fi kowa falala ko ya rika jin cewa ya fi kowa matsayi da zai iya wato wulakanta wasu duk wannan cuta ce da suke kama da ke kama zuciya tukar cuta ce da bata kai kafirci ba amma kuma manya-manyan ayyuka ne na saban Allah akwai cuta ta sha'awa cuta ta sha'awa da cewa la yakhda'na bil qawli fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad kada su rika kankantar da miryarsu har da har wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa zai sa kaga cuta a nan ana nufin cuta ta sha'awa wato ya rika sha'awar abinda bai halatta gare shi ba to wani ma cuta ce duk nan ana kiransu abradul kulo cututtukan zuciya suka kama zuciya mutum bai yi kokarin magance su ba to babu shakka zuciyar nan cutar za ta yi ta cinta kamar yadda kasan cuta in ta shiga jiki ba a maganin ta ba za ta yi ta cin jiki har ta kai wani yanayin da maganin kuma zai yi wahala to kuma in cuta ta cinye ta cinye karshe halaka mutum take to haka za ta halaka shi ta halaka masa zuciya sauraka ko da cuta ce ta saban Allah ko cuta ta sha'awa ta kama zuciya to yi kokari ka magance ta domin gudun kada cutar nan ta ci gaba da haɓaka har ta zo ta jefa mutum cikin halaka halakar cutar zuciya ta fi halakar cutar jiki halakar cutar jiki iyakarta na duniya ne in aka samu da cuta a jiki a ce an mutum ya mutu shikenan da zarar ya mutu shikenan dan an ɗauki ba adda an tsara masa duk ba zai ji komai ba kuma su ta kare a nan amma ita cuta ta cuta zuci in har ta ce ta ta cinye ta halaka mutum to kuma bai shi za ta yi har kabari bai shi za ta yi har lahira shi yasa magance ta ya fi magance cutar jiki amfani in ka san maganin in ka cuta in ta same ka za ka yi ƙoƙarin ka magance ta a jikinka to ka sani cutar da za ta kama zuciyarka ka nemi maganin ta ya fi maka muhimmanci don wannan iyakar nan amma wannan za ta bi ka kabari daga nan har a tashe kara na gobe kiyama kuma sakamakon ne zai biyo baya wanda ba zai kyau ba a cutar zukata ana magance ta ta hanyar sauraron maganar Allah karanta alkur'ani sauraron wa'azi jin nasihohi kusantar ubangiji subhanahu wataala da addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab duk dai waɗannan addu'o'i waɗanda suke roƙo ne da Allah subhanahu ga Allah subhanahu wataala cewa kai ya karkatar da zuciyarka ya magance maka duk wata abu da ya damu zuciyarka sannan kuma da da kokarin shiga cikin mutanen kirki da cakuduwa da su yana da tasiri wajen gyara wasu ɗabi'u da halaye da karanta ruka na manyan mutane na kirki waliyan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi manyan malamai jin tarihin su zai taimaka wajen magance cututtukan zuciya Allah ya samu dace. Amin su malin, ya saka alkhairi. masu mu da kallon mu duka-duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci idan kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin guda cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma tana adireshin imel na fatin rahma a siyahu.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shirin malamin namu alprofesor sheikh muhammad kano marijan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ga jami'ar bayero da kenan kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalwar shirin anas idris hassan da na kasance tare da ku ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.